Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. kafin ku je abin da muke tafi da shi ga kanun labarai masu aikin ceto da jami'an birnin petropolis da ke tsaunin kasar brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 94 daga zabtarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya fadar kremlin ta faɗa yawa lamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar ukraine Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali inda take fafata da masu kaifin kishin Islama. Amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan kasashen Afirka ta yamma. Kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa karancin albarkatun man fetur ya fara shafar manoman rani a najeriya ka je gidan mai baka samu ba a galan ma ba za a baka baka samu ba za a ba ba inda ake sai da man nan a yanzu to saboda haka shine muke muke jawo hankalin ita gwamnati gwamnatin tarayya da ta tsaya ta duba ta kula da manomanta a kasar ghana kuma 'yan adawa a majalisar dokokin kasar sun sanya hannu akan wata takardar neman tsige ministan kiwon lafiya akan yarjejeniyar sayo rigakafin coronavirus da bai bi ka'ida ba minista dai ma ya riga ya laifi ya kare cikin laifin kuma to yanayi ne na batun kasa ko ba gane ba dan na ga dai abin da shi kan dokan kasa in dokan kasa ce a kore shi a kore shi inda doka ta ajiye magana wurin mu muke muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla casa'in da hudu daga zabtarewar kasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya. Birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar talatar da ta wuce wanda ya mayar da titina zuwa koguna. Hukumar kula da yanayi ta yankin Metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin Petropolis sun samu kusan santimita 26 a kasa da sa'o'i shida fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan Fabrairu. Ruwan ya lalata gidaje da ke unguwannin gefen tsaunin tare da yin awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce kimanin gidaje 80 ne suka lalace. Kimanin mutane 400 da suka rasa mahallansu ne aka tsugunar da su a matsuguni, akasari a makarantu in ji jami'ai. Ƙungiyoyin agaji sun yi kira da a bada gudunmuwar katifu, barguna, abinci, ruwa, kayan sakawa da kuma abin rufe fuska ga waɗanda abin ya shafa. Fadar Kremlin ta faɗa yawa Lamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin Rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar Ukraine, yayin da Amurka da sauran ƙawayen Ukraine suka ce babu wata kwakwaran alamar janye sojojin Rasha da ya haifar da fargaba saboda mamaye Ukraine. wani babban jami'in amurka ya shaida manema labarai jiya laraba da yamma cewa duk da rasha tana cewa ta fara mayar da wasu rukunoni zuwa sansanoninsu amma ta kara sojoji da yawansu ya kai dubu bakwai akan iyakar ukraine jami'in ya ce rasha ta kuma faɗa a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan cewa a shirye suke su shiga tattaunawa ta diflomasiya kamar yadda mu da kawayenmu muka sha yin ta yin amma duk wata alama da muke da ita a yanzu kawai an bayar da sanarwa a bainar jama'a ta tattaunawa da ikirarin rage zaman ɗarɗar yayin da asirce ake gangamin yaƙi. rasha da ita musanta tana shirin mamaye ukraine kuma ta nemi tabbacin tsaro kamar alkawarin kungiyar tsaro ta nato da ta yi na cewa ba za ta baiwa ukraine memba sauran tsoffin jamhuriyar soviet ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta yamma. Da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin Paris, Macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumomin rikon kwarya na Mali waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi. faransa na da kusan sojoji dubu a yankin sahel ciki har da dubu da dari hudu a mali rundunar dakarun da ake kira barka ne kuma tana da hannu a kasashen chadi niger burkina faso da kuma murtaniya tun a shekara ta 2013 ne sojojin faransa suka fara kai hari a kasar mali inda suka shiga tsakani domin fatattakar masu kaifin kishin islama daga kan kargan mulki a lokaci guda shugabannin turai sun sanar yau alhamis cewa sojoji da ke cikin rundunar soja da turai ke jagoranta su ma za su janye daga mali kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su manoman rani a najeriya sun ce karancin albarkatun man fetur da wasu sassan kasar ke fuskanta ya fara barazana ga ayyukan noma yayin da hukumar yaƙi da lamuran rashawa ta jihar kano ta cafke manajojin gidajen mai fiye da goma sha biyu bisa laifin ƙara farashin man fetur ɗin Daga Kano Mahmud Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Wannan dai shine mako na biyu da fara fuskantar karancin albarkacin mai a sassan Najeriya bayan da hukumomi suka gano cewa wasu daga cikin kamfanonin da ke kwanta rajin shigar da tacaccen mai zuwa cikin kasar daga kasashen ƙetare ya shigar da nau'in gurbataccen mai cikin kasar ko da yake nan take hukumomin da lamarin ya shafa suka ɗauki matakin dakatar da amfani da wannan gurbataccen mai amma kwatsam aka wayi gari galibin masu gidajen mai a biranen kasar suka kulle tare da daina sayar da man lamarin da ya haifar da yanayin wahala ga masu ababen hawa da sauran waɗanda ke amfani da albarkatun mai a sassan ƙasar. Manoman alkama da sauran kayan amfanin gona da ake nomawa da lani na cikin waɗanda suke kokawa saboda barazanar da suke fuskanta. Alhaji Ali ‘yan dutse shine shugaban kungiyar manoma ta amana a jihar Jigawa. Yanzu in ka je ka duba yabanya mu kalau take an sami lullumi ga hazo. ‘Yan matsalolin da muka samu wannan ne na matsalan man fetur din to wannan ita ce kasan mai muke siya muke ban ruwa muna da kalubale wajen fetur gwamnatin tarayya ta tsaya ta duba duk mutanen da suka kawo wa gwamnati na kasu da ta yi hukunci a kansu ka je gidan mai baka samu ba a galan ma ba za a baka baka samu ba za a ba za ka samu ba ba inna ake sai da man nan a yanzu to saboda haka shine muke muke jawo hankalin ita gwamnati gwamnatin tarayya da ta tsaya ta duba ta kula da manomanta. Yanzu haka dai kalilan ɗin gidajen mai da ke sayar da shi a birni da kewayen Kano na sayar da lita guda ta man akan naira ɗari biyu zuwa sama. Sai dai a iya cewa a nata ɓangaren hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta fara ɗaukar matakai akan manajojin irin waɗannan gidajen mai. barista mahmud balarabe shine shugaban hukumar ranar lahadi na kira ainihin nambobin su shugabannin ranar litinin kuma na sake buga waya shiru na rubuta text wato sako da ake yi ta waya na tura to kuma da ji shiru ga wahala ana tasha ƙarin ana ƙara kuɗi haka kawai so ana sa mutane cikin matsi gaskiya ranar eh, talata sai na hada mutane na maka fita duk inda muka duba muka tabbatar mutum ya kara lita yana mai sai da ita naira ɗari biyu mun kama gidajen mai sannan gaba ɗayansu musamman manajojin dukkan su ba wanda bai tabbatar mana cewa gaskiya ya san ya kuskure haka ne yana neman afuwa sun yi laifi saboda haka duk wanda muka samu da laifi mun yi binciken za mu kai mutum kotu saboda ba za mu kyale a rinka uzurawa jama'a ba. To amma shugaban shiyar Kano na kungiyar Ipman ta dillalan mai a Najeriya Alhaji Bashir Dan Malam ya faɗa min ta wayar tarho cewa waɗancan manajojin gidajen mai sun yi ƙari ne bisa umarnin ƙungiyarsu biyo bayan wata yarjejeniya da suka kulla da gwamnatin Kano akan wannan batu. Sai dai duk da haka shugaban hukumar hana rashawar ta Kano na cewa. An dai ba a daina samun masu yin irin wannan laifin suna tsawwala jama'a suna ƙara kudin man fetur ba eh, kudin lita na fetur ba to ko za mu ci gaba da fita kuma muna kama mutane barista mahmud balaraba kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Wani taro da aka gudanar a ranar Talata da ta wuce karkashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin kasar Haiti ya yi alkawarin samar da dala miliyan ɗari shida don taimakawa Haiti farfaduwa daga girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afku a kudancin Haiti a bara. Alkawarin sun hada da dala miliyan hamsin daga hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID da aka mayar da hankali kan samar da abinci ayyukan noma shirye-shiryen abinci masu gina jiki da kuma kuɗi ga ilimi tarayyar turai ta ƙara tallafin sama da dala miliyan talatin yayin da kanada ta yi alkawarin ba da agaji na kusan dala miliyan ashirin gwamnatin kasar haiti tana neman dala biliyan biyu na shirye-shiryen farfaduwa bayan girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai da ɗigo biyu da ta kashe kimanin mutane dubu biyu da ɗari biyu da lalata gidaje sama da dubu goma sha uku. Yau Alhamis hukumomi a birnin Sidini na ƙasar Australia sun rufe wuraren shakatawa na bakin teku bayan wani mummunan hari da wani katon kifi ya kai a yankin tun shekarar 1963. An yi amfani da layuka da ba kwace ba da jirage marasa matuka don ƙoƙarin ganowa da kama kifin da ya kai harin ajiyar laraba. Wani faifan bidiyo da aka yada ta intanet ya nuna kifin ya afka wani mai ninkaya jiya laraba a gabar tekun Little Bay Beach kimanin kilomita 20 kudu da birni mafi girma a Australia, Sydney, kusa da mashigar Botany Bay. Har yanzu 'yan sanda ba su bayyana sunan wanda abin ya ritsa da shi ba. Jami'an sun ce sun yi imanin cewa wani babban kifi fari ne mai tsayin mita uku ya haddasa shi. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To 'yan adawa a majalisar dokokin kasar Ghana sun rattaba hannu a kan takardar bukatar tsige ministan kiwon lafiyar kasar kwako a jiman menu bisa laifin da suka ce ya aikata da nuna rashin iya aiki kiran 'yan adawan na zuwa ne biyo bayan gurfanar da ministan ya yi a gaban majalisar dokoki bisa laifin shiga wata yarjejeniyar sau rigakafin corona nau'in sputnik v ba tare da amincewar majalisar ba wakilin hamza adam a birnin kumasi ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana Yan adawa a majalisar dattawan kasar Ghana sun gabatar da takardar bukatar da a tsige ministan kiwon lafiya kwaiku a jimamenu daga mukaminsa bisa laifi da suka ce ya aiwatar na nuna gaza iya aiki kiraye-kirayen yan adawan bai rasa nasaba da yarjejeniyar da ministan kiwon lafiya a kasar ya kulla da mashurin dan kasuwa dan kasar hadaddiyar ɗaurin larabawa shak Ahmad Al Maktoum na samar ma kasar Ghana rigakafin cutar corona nau'in Sputnik V ba tare da amincewar majalisar dattawan shugaban kasar Ghana ba a jawabinsa yayin ganawarsu da manema labaru a zauren Mr. Kwabinamin ta Akando ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar NDC mai adawa a kasar Ghana. Ya ce ministan ya keta dokan kasan sabida bisa kundin tsarin mulkin kasar Ghana da ya samu inganci a shekarar 1992 a duk lokacin da za a kulla wata yarjejeniya da wata kasa to kamata ya yi da a gabatar da kudiri a zauren majalisar dattawan kasar tare da samun amincewar zauren tukuna ya ce ba wannan wannan ma kaɗai ne laifi na ministan ba ya kuma keta ka'ida na samarwa tare da yauɗarin kasa sabida kuɗin rigakafin cutar ta corona ta sputnik v ɗin nan a kowace kwaya ɗaya bai kai dala goma na kasan amurka ba amma kuwa ministan ya ce kowace ɗaya hakan dala na amurka goma sha tara ne a don haka muna bukatar da asigi ministan price of the vaccine was less than ten dollars and the state had to buy it at nineteen dollars per dose Da yake mai da martani mataimakin shugaban masu rinjaye a zauren majalisar dattawan kasar a Makin ya ce an kafa kwamitin bincika aika-aikan ministan mai nasaba da samar da rigakashin cuta ta corona kuma kwamitin ta yi kokari ta bar ɗan kasuwa Sheikh Ahmad Al Maktoum ya maido da zuzurutun kudade da aka tura masa ba tare da ya ba da rigakahin ba. Ya ce hakan na nuni da cewa shakka babu Ghana ta yi nasara. Sheikh Al Maktoum resulted in the refund of certain amount paid for which payment no vaccines had been received. Ya nuna damuwarsa matuka bisa yunkurin da yin adawa suka yi na bukatar da a tsige ministan a inda yake cewar za mu yi mamaki matuka. Bi da in ko hakan ya tabbata shakka babu yaudara nasara ce. to see that happening house. Yunkurin tattaunawa da ministan da ake yunkurin tsige sa kwaiko ajima menu ya ci tura. sai dai halin yanzu wakilai da da talatin bakwai na jam'iyyar NDC mai adawa suka sanya hannu a kan takardan kuma za a fara tafka muhawara kan bukatar da a tsige ministan har na tsawon kwana goma sha hudu tukuna a kada kuri'ar raba gaddama. Dan kuma masu na'am da a tsige ministan sun kwashi kashe biyu bisa ukun masu ikon kada kuri'a. To shika babu ministan nan zai iya ji sa. Na ji ta bakin talakawa ko shin meye ra'ayinsu bisa matakin da yan adawa a majalisar dattawan kasar suka ɗauka. Minista dai ma ya riga ya laifi ya kare. Cikin laifin kuma to yanayi ne na batun kasa ko ba gane ba. Dan na ga dai abin da shi kan dokan kasa. In dokan kasa ce a kore shi a kore shi. Inda doka ta ajiye magana wurin mu muke. Sunana Muhammad Ibrahim an yi investigation an duba kan lamarin ibin ma maganin da ya oda ya zo da shi an karbi kuma kudin da ake da baya na bayan kurin kuma shi ma an karbi wannan kudin nan ta dai ra'ayi na dai ina ganin kamar ya kamata a yafe mai an fara caccakan minista kwaiku ajman menu ne tun lokacin da jaridar kasar norway vg ta fitar da rahoton cewar gwamnatin ghana za ta saya rigakafin corona daga wani ɗan kasuwa shek al maktum ahmad da aka ce abokinsa umar faruk zahor na daga cikin waɗanda gwamnatin kasar norway ke nema ruwa a jallo bisa wasu manyan laifuka da ake zarginsa hakan ko ya kai majalisar dattawan kasar ghana da gudanar da bincike tare da gano cewa ya keta wasu ka'i ƙa'idodi na kasar Ghana. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tarin fuka wato tuberculosis a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci. To masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da tarin fuka. Ah, tarin fuka tari ne da yake eh, kama bil'adama kuma yawanci farkon kamawan huhu yake tabawa in ya taba huhu sai gaba da mutum ya ga tari da kuma fita din wato lumfashi mai wahala kuma wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake cewa mycobacterium tuberculosis ita take kawo wannan tarin wanda farko yake kama huhu amma ba zai iya harbar sauran gurare a jikin ɗan adam in ba a ɗauki mataki ba ko ba a sha magani ba zai iya harbar wasu sassa na jikin ɗan adam zai iya taɓa ciki abin da ake cewa abdominal tuberculosis yana taɓa gurare da yawa akwai ma abin da ake cewa miliary tuberculosis zai tattaɓa duka organs na mutum kai har ƙashi kinga ƙarfin ƙashi na jikin bil adama to tari zai iya harbuwa daga nan ya fita daga pulmonary tuberculosis ya zama disseminated tuberculosis wanda ya harbu ya tattaba gurare da dama shi kan shi wajen ba da maganin akwai abin da ake cewa multi drug resistance tuberculosis in aka yi sakaki ko aka fara shan maganin aka daina ko kuma aka samu eh, eh, tarin ya karfi ma shi kanshi in an sha wasu magungunan na farko da ake fara bayarwa sai a kasa samun galabar cimma shi wannan ciwo sai an har harhaɗa wasu magunguna da saboda wannan abin da ake ce multi-drug resistance an harhaɗa magunguna amma kuma ba su yi tasiri ba. Shin me ke kawo cutar tarin fuka? To abin da yake kawo shi ciwon tarin fuka idan mutum ya harbi da ita wannan kwayar cuta ta mycobacterium tuberculosis bacteria ce saboda misali ko wani shima mai laruran sun haɗu an cakuɗu ko a guri mai cinkoso inda ba iska ta hanyar limfashi ko tari ko ya yi kaki ya tofar ɗin nan ba a binne ba ya bushe ya shiga iska ta hanyar iska ake ɗauka so za a iya kamuwa da wannan larura. kuma daɗin daɗawa musamman in ba tsafta a gurare gurin cinkoso jama'a ta yi yawa ana tare a kamar misali gurin irin da ake cewa gurin gyaran hali jama'a da yawa ko haka duk wani taro nau'i na taro da za a taru da yawa jama'a limfashi yana haɗuwa kuma da mai larura ko kakin kamar yadda na faɗa ko tarin haka baya rufe bakinsa ko hancinsa ko ya atishawa duka za akwai za a iya kamuwa da wannan larura ta tuberculosis tarin fuka da. To likita menene alamomin tarin fuka? Alamomin tarin fuka suna da yawa. Na farko akwai shi tari din da limfashi haka da wahala ko ciwon kirji ko kuma ɗan zazzabi haka ba mai zafi da yawa ba ko kuma da daddare mutum ya rinka guni bayan sa ya jike ko mutum ya jin kasala ko ya jima kwata-kwata baya marmarin abinci duk wannan alamomi ne na tarin fuka kuma tarin yawanci daga abin da ya ba kowane tarsi wanda kamar ya wuce sati biyu daga sati biyu abin da ya sama mutum zai rika kakar da majina kuma daga cikin alamomi na tarin fuka shi ma mutum zai rika rama za a ga yana ramewa to likita suwa suka fi cin karo da cutar tarin fuka to tarin fuka zai iya kama kowa zai iya kama babba zai iya kama yaro eh, wanda misali da yake masu kamar ciwo na larura mai karya garkuwan jiki suna da suma kamar rex eh, na kamuwa da wannan ciwo musamman saboda dama ana cika masu ciwon dan dan juma ne da dan jimai. Shin mai fama da tarin fuka zai iya yada ta ga jama'a? E eh, kwarai kuwa mai wanda ya kamu da ciwon tarin fuka zai yada shi ga al'umma ai na yi bayani sosai ana yada shi contagious kuma airborne ne da ake yada shi ta hanyar iska ko limfashi. To likita yaya ake kula da mai fama da tarin fuka? To yadda ake kula da mai ciwon tarin fuka na farko dai a gano din cewa tarin fuka din ne ta hanyar gwaji za a iya karɓar kakinsa a gwada ko a yi hoto shi ma na abin da ake cewa na x-ray eh, a gwada a tabbatar cewa ciwon tarin fuka ne in shi ne sai a ɗora mutum akan magani wanda zai rika sha na tsawon wani lokaci wannan ya fara shan magani insha Allah eh, na bayan wani lokaci zai samu sauki zai warke. Shin me abu na farko da ya kamata mutum ya yi idan yana tari? In dai mutum yana tari har ya wuce sati biyu to sai ya je ya ga ma'aikatan lafiya a duba shi a karɓi kakinsa a gwada in ta kama a yi masa hoto a yi a tabbatar cewa ba tarin fukan ba ne in kuma an ga tarin fukan ne kamar yadda na faɗa sai a ɗora mutum akan magani da ake sha. To likita musamman ma a kasar Hausa ko kuma a karkara sai ka je an ce idan mutum yana tari a dafa mishi kadangare. To likita shin cin kadangare na ɗaya daga cikin hanyoyin magance tarin fuka? <laughs> To gaskiya kamar yadda kika da ma'aike ce cin kadangare ko yana maganin tarin fuka babu a kimiyyance mu bamu san wannan ba. Ah, mun san cewa mutum yana taron fika akwai magunguna sahihai da aka tabbatar da ingancinsu tun da ma shekara aru-aru da suka wuce ana asibitoci ana ɗorawa a ba mutum magani ya sha nawa tsawon wasu lokuta kuma wannan magungunan yawanci da ke ga kyauta ne ake ba da su. To daga ƙarshe wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da tarin fuka da ma sauran cutuka baki ɗaya. To shawarwarin da za mu bayar ga masu sauraro domin kariya daga ciwon tarin fuka na yi bayanin cewa yawanci cinkoso rashin tsafta ko mutum yana da tarin yana kaki ya tofar barkatai ko tari ba a rufe baki ko su atishawa ba a rufe hanci duk wannan zai sa a ɗauki ciwo in har mutum yana da lura kuma yana ma'amala yana cakuduwa da mutane saboda haka kinga dole a kiyaye da ah, tsafta da kuma mutum in zai yi tari ya rufe bakinsa ko in zai atishawa ya rufe hancinsa ah, domin in yana da larurar kada ya harbe waɗansu da ciwo ne da na faɗa za ya ɗaukan shi ta hanyar ah, limfashi sannan kuma babbar kariya lokacin da aka haifi jariri sati na farko akwai allura da aka sani ake yin ta wato bcg tana ba da kariya daga kamuwa da ciwon tarin fuka Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. madalla a gaida malama Hauwa. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmad Ibrahim Batsari da Tanimu Tela Jibiya daga jihar Katsina. Suka ce muna tar da Allah wadai da kalaman da mai ba gwamnatin jihar Katsina shawara akan tsaro ya yi inda yake cewa an kwashe kusan watanni shida ba a kai harin ta'addanci ko sau uku ba a jihar katsina wannan zance ba gaskiya ba ne domin ba tsari da jibiya an kai wata takwas babu ranar da za ta fito ba tare da an kai harin ta'addanci ba amma babu komai akwai allah shine mai sakayya sako na gaba ya fito daga malam usaini dangote zuwa jihar yobe ya ce salam biyasa da allah ku bani dama da na kira ga gwamnatin najeriya da hukumar ilimi ta ƙasa da su yi wa Allah da annabinsa da su hau teburin sulhu da kungiyar asu ta malaman jami'o'i da su janye wannan dogon yajin aiki da suke niyyar yi don gudun shigar fannin ilimin yaran mu matasa wani hali da ni asu daga karshe ina addu'a Allah kawo fahimtar juna a tsakanin su sakonmu na gaba da cewa salam voa hausa muna kira ga shugaba muhammad buhari cewa don allah ya katse taron da suke yi wanda ba zai amfani mu da komai ba ya zo ya ga halin da talakawan kasar suke ciki a 'yan kwanaki kalilan da aka samu matsalar gurbataccen man fetur da ya janyo mana karancin man da kara farashinsa da kara wa kayan abinci kuɗi daga kawo mai ruwa da sale muhammad isa bajuga sako na gaba ya fito daga sani muhammad shindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa tabbas zargin safarin miyagun kwayoyi da ake yi wa dcp abba kyari abin dubawa ne domin dan adam tara yake bai cika goma ba allah ka samu yi kyakkyawan karshe a rayuwarmu wannan sako na cewa binciken da alkaliyar alkalai ta jihar zamfara ta fara akan mataimakin gwamnan jihar barista mahadi aliyu gusau akan zarge-zargen da majalisar dokokin jihar ke yi masa na saba wa dokokin aiki muna fatan wannan alkaliyar za ta ji tsoron allah a cikin bincikenta ta yi bincike na gaskiya domin akwai ranar babban bincike tana nan zuwa daga haruna boda in kaibo jihar jigawa sako na karshe ya fito ne daga shehu a jau ya ce hakika matukar muna son ganin daidai a rayuwarmu to dole ne fa sai mun aikata daidai domin dai babu yadda mutum zai shuka doya ya ce zai girbe dawa dole ne abinda mutum ya shuka shi zai girbe to ma sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya masu aikin ceto da jami'an birnin petropolis da ke tsaunin kasar brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla hudu daga zabtarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar talatar da ta wuce wanda ya mayar da titina zuwa koguna hukumar kula da yanayi ta yankin metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin petropolis sun samu kusan santimita 26 a kasa da sa'o'i shida fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan fabrairu fadar kremlin ta faɗa yawa lamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar ukraine yayin da amurka da sauran kawayen ukraine suka ce babu wata kwakwara alamar janye sojojin rasha da ya haifar da fargaba saboda mamaye ukraine wani babban jami'in amurka ya shaida wa manema labarai jiya laraba da yamma cewa duk da rasha tana cewa ta fara mayar da wasu rukunoni zuwa sansanonin su amma ta kara sojoji da yawansu ya kai dubu bakwai akan iyakar ukraine shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce faransa za ta janye sojojinta daga mali inda take fafata da masu kaifin kishin islama amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan kasashen afirka ta yamma da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin paris macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumomin rikon kwarya na mali waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi wani taro da aka gudanar a ranar talata da ta wuce karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ƙasar haiti ya alkawarin samar da dala miliyan 600 don taimakawa haiti farfaduwa daga girgizar ƙasa mai karfin gaske da ta afku a kudancin haiti a bara to masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na wannan lokaci baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum